يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna muna talata ko muna talata 26 ga watan Ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da yau muna sha sha tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan makaranta ta ramadan domin ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da kuma roƙon allah ya azurta mu aiki da shi muna cikin suratul araf a jiya mun tsaya kan aya ta 176 a yau za mu ɗora kan aya ta 175 mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم aya wasu alaihin naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصف القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون نعم inda na آية aya سبعين ɗari da saba'in da hudu muka tsaya jiya ba da shida ba ɗari da saba'in da hudu za mu ɗora kan aya ta ɗari da saba'in da biyar ita ce wacce alaran ma jawo mana واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا Allah maɗaukaki ya ce, Ka karanta masu wato labarin allabi ate ayatina wannan da muka ba shi wato ayoyinmu, bayarwa ba bayarwa ta shi manzo ba ne, a'a, manzo, manzon zamaninsa shi ne annabi Musa alaihi salam. shi abin da ake nufi ayoyin da aka ba annabinsa shi ma an ba shi ya aiki da su ya bi su shi ne Allah ke cewa watlu alaihim na ba'allabi atainahu ayatina ka ba su karanta masu labarin wannan da muka ba shi ayoyinmu khamin ha sai ya sabula kansa daga barinsu wato ya zara kansa bai aiki da su ba fadbahu shaitanu sai shaiɗan ya bi su a baya fakane min al ya kasance daga cikin halakakku walau shi ina larfa'anahu biha Allah ya ce da mun so da mun daga shi da su ayoyin da Habisu ya yi aiki don duk wanda ya bi ayoyin Allah Allah zai ɗaukaka shi duniya da lahira wanda kuma yau aje su yake aiki da su Allah zai kaskantar da shi Allah ya ce walakin nahu akhlada ila al-ardi sai dai shi ya karkata zuwa ga duniya ya karkata zuwa son duniya da neman ta wattaba hawahu da bin ya kuma bisan zuciyarsa fa masaluhu ka masalil kalbi fatankwacin sa misalin sa kamar misalin kare ne in ta hamila alaihi yalhas idan ka kai masa wato kai wajensa sai ya maka haushi ko kuma sai ya rika wato maka lallage auta turku ko kuma ka kyale shi baka kula shi ba ma to zai maka wannan lallage din ko zai maka haushi zalika masalul qaumi allazina kazzabu bi ayatina wannan shine misalin mutanen da suka ta ayoyin mu inji Allah faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun ka ba da labari na kissoshi na abin da ya gabata kafinka kafin zamaninka ya tafakkarun ko za su yi tuntuntuni su gane Allah shine Allah kuma su gane wanda ya bi Allah shi zai tsira wanda kuma ya bar Allah da aransa zai sami halaka sa'a masalan alqaumul ladina kazzabo bi yatina tir da misalin mutanen nan da suka karyata ayoyin mu ji Allah wa hunkanu ya zulimun kuma kawunan suka kasance suna zalunta wannan kissa ta wanda ake ce mashi bal'amu bin ba'ura yawanci haka ya zo cikin littattafan tafsiri wanda an yi shi ne zamanin da ya gabata kafin manzo kenan sallallahu alaihi wasallam sai aka buga misali da shi akan duk wanda zai ilimi bai aiki da ilimin ba ilimin zai zama hasara akan shi ilimin zai zama hujja akan shi ba hujja a gare shi ba to shine aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam labarin wannan kisa tashi da yadda yake da yadda ya zama da abin da aka yi misali da shi cikin dabbobi Allah ya ce wasu lalaihim na ba'al ladhi a ayatina ka karanta musu labarin wannan da muka ba shi ayoyinmu ma'ana muka ba shi ayoyin annabin zamanin sai bi sai aiki da su don ba da ayoyi iri biyu ne bayarwa ta hanyar annabta manzo da za a yi masa wahayi kamar da aka ba manzanni duka sannan da aya kuma wanda kai za ka bi ayoyin da aka ma da manzanka kamar mu yanzu ƙur'ani aka ma manzo to abinda za mu bi shi ne alƙur'anin to sai aka ce a ba mu labarinsa an ba shi ayoyi ma'ana an ba shi ilimi an ce yana daga cikin manya-manyan malamai na bani isra'ila yana da ilimi ya san abin da yake yi amma sai allah ya ce fansalaka min ha ya zara kansa daga gare su ya suɓale kamar wata riga ce ka zara kanka ka bar rigar ilimin ga hitan kai kuma ka suɓale ka zare ka fita daga ilimin haka ya wayi gari ya zama cewa fadbahu shaitanu shaitan ma bin bayan sa yake ka san malami in ya halaka to shaitan ma sai dai ya sa mai ido yana bi shi saboda zai bata ne ya batar domin shi wanda ake koyi ne da shi wanda ake kallo ne a ji ai koyi da shi to in ya halaka wanda za su bi shi da yawa to shi yasa dan ma sai zan yana bin shi fakana min al sai kasance daga cikin batattu an kawo kisoshi da yawa ya aka yi a'a an ce mutum ne wanda yake duniya yake so lokacin basu bani isra'ila wanda suke fada da musa suka ce an ba shi karba addu'a in yayi addu'a ana karba da sai suka ce masa addu'a allah ya ɗora su kan musa da mutanensa ya ce ba zai addu'a ba don ya san ainihin wannan addu'a tashi ba za a karɓa ba aka suka yi ta matsa mai suka yi ta naci da har ƙarshe suka ba shi wani abu na kuɗi wani abu na duniya wanda suka ba shi ya karɓa shi kenan ya yi addu'a addu'a da ya san kuma za ta yi ba to wasu kan kawo wannan ƙisa shi ne cewa ya karkata zuwa duniya Allah ya ce walau shi ina larafa ku biha da mun so sai mu ɗaga shi da ilimin da muka ba shi saboda ilimi in an same shi to ana fata kuma a sami aiki da shi shi ya sa na biki addu'a Allahumma na sulka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban ilimi mai amfani ba ilimi ba kai Allah ba ni ilimi a'a Allah ya baka ilimi mai amfani domin ilimi za ka yi shi in baka yi aiki da shi ba ya zama balan alaika to kaga shi aka bashi ilimi tun da bai aiki da ilimin ba ya zama ƙasƙantar da shi ilimin zai yi duk wanda yake ko yanzu malamin da ke da ilimi ya je aje ilimin yana ayyukan sabo za ka ga a wulaƙance ke cikin al'umma in ana girmama shi za a zo a watsa da shi a daina girmama shi kullum mutuncin hizuba zai ta yi an samu irin waɗannan da yawa ko a wannan zamanin a gana cewa malami ne yana nan yana nan sai ka ji an ce yana neman yara maza daga nan shi nan sai ka ga mutane sun daina abin nan a sai ya shiga rukiya daga nan rukiya yana magana da aljanu yana shari'a da waye yana aure aure ana auren aljanu to daga nan sai ka ji shikenan an daina jin ma labarin mutum ya riga ya tafi shikenan saboda ilimin an yi ba aiki da shi ba shikenan sai kaga an zare shi sai kaga ya kaskanta cikin al'umma walakin nahu akhala da ilal ardi sai dai ya karkata akhala da ilal ardi al ardi anan a duniya kenan ai mala ila duniya ya karkata zuwa duniya ita ya nema ita ya rika karɓa saboda haka daga ran ya ƙasƙanta sai ya zama wacce ba hawahu ya bi son zuciyarsa malami in ya ɓata ga daidai ya sani sai ka ga ya ƙibi sai bi son zuciya shi yasa kullum ake addu'a in kana cikin layin masu ƙoƙarin neman ilimi to kai ta addu'a Allah ya ka da ilimi mai amfani kuma Allah ya baka ikon aiki da shi domin ilimin da ba aiki da shi hujja yake zama akan mai shi gobe kiyama za a zo gobe kiyama a zo da mutum a nan duniya kuna ganin shi malami yana ma'amman da kyakkyawa da hanyar amma can sai a gani tsakiyar wuta ana ta kewayawa da shi wanda suka gani ce ya aka yi ce ai abin da nake gaya muku ni ba na yi ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Allah ka tsare mu da wannan bala'i shi yasa kullum a matsayin ka na ɗalibin ilimi to kai karatu wurin wanda yake kokarin kwaikwaya aiki da ilimin da yake karantawa amma ka ce kawai ai kai dai kai karatu kawai ilimin da yake ilimi zanzurutun shi ba aiki da shi mai amfani shi mal ilmu illal amalu bihi babu wani ilimi in ba wanda ake aiki da shi ba saboda haka sai Allah ya fa masaluhu ka masalil kalbi irin mai wannan yadda yake kamar kare ne in ta hamil alaihi yalhas aw tatruku yalhas shi kare in yazo yana lallagen shi da harshen shi zaka ga da sanda yake cikin hutu da sai da yake cikin wahala didai yana fito da wannan harshen babu lokaci da lokacin da zai sha ruwa da sadda ba zai sha harshen na a waje na lallage da shi malamai suka ce haka wanda yake duniya ya sa gaba wannan duniyar wato za ka ga ita yake nema ina lillahi wani rajo a za ka ga cewa wannan duniyar ita ce yake nema in ta hamil alaihi yalhas autu turuku yalhas ka kula shi ko baka kula shi ba duniyar ce to haka za ka ga wanda ya zama duniya yake kallo kamar kare ne a kore shi dawowa zai kare bai da zuciya to haka nan wanda ya sa duniya a gaba a ci mutuncin shi amma gobe sake dawowa zai ya sake haka zai muka karanta sai su laifi sai su ce ba komai za a gafarta mana gobe ma sai sake wani duk wannan ɗabi'a ce ta hudawa da wanda suke bin layin sallah ya tsare mu zalika masalul qaumil ladina qaumin kasabu bi ayatina wannan shi ne misalin <clears throat> mutanen da suka karyata ayoyinmu wanda suka kafirta kenan su ma haka suke kafiri haka yake ka gabai da zuciya bai san me yake ba saboda mai babu wani haske da yake da shi na ainihin wahayi ko kuma wani haske da ya samu daga manzo Allah ya ce faqasusil ƙasasa ka ba su labari na wannan kisa daban-daban da ake ta karanta mana la'allahum yatafakkarun ko za su tuntuntuni su gane su san matsayin Allah kuma su kiyaye su bi shi sa'a masalin alqaumul ladina kazzabu bi na tirda irin wato misalin mutanen da suke ta mu wa sahun kanu yuzlimun kuma kawunan sai kasance suna zalunta ko kaga kullum mu kokari ya zama cewa muna kiyaye ilimi musamman yanzu da alhamdulillah Allah ya kawo zamani na wasa'ilil ilm hanyoyin da ake biya ilimi to kai ilimin dan abin da Allah ya baka to yi ƙoƙari ka aiki da shi magabata haka suke zai su karanta aya biyar su kiyaye ta sannan su yi aiki da ta sannan su je mazo ya ƙara masu ana karatu amma babu tasirin karatu tare da kai babu alamar ilimi ta tare da kai kana karatu daidai da sunna gemu mutum bai iya tsayarwa daidai da magana tsaye ya baya iya yi daidai da kame mutuncinsa da kana'a da waye duk babu wannan duka hanyoyi ne na waɗanda suke ga irin misalin da aka yi akan su kinan a cikin alkur'ani Allah ya tsare mu me Allah ya ce ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون na'am Allah madaukaki yace man yahdillahu wa huwa almuhtadi wanda Allah ya shirye to wannan shine shiryayye wa man yudlil fa ulaika humul khasirun wanda kuma ya bata to yare irin waɗannan sune hasararru wato Allah madaukaki shine man hadahu Allah fa innahu la mudilla la wanda duk Allah ya shirye to fa ba wani kuma ya bata da shi Allah ka shirye da mu wa man adwa wa man adallahu faqad khaba wa khasira wa zallala mahalata duk wanda kuma a zallahu Allah ya batar da shi ya zama ya bata to wannan hakika ya taɓe ya yi hasara kuma ya bata babu makawa Allah ka tsare mu shi yasa kullum ka ganka hankan hanyar shirya to gode ma Allah ba wayanka bane ba dabarar ka bace sai ke ta ma Allah godiya an ce karka mamakin wanda ka ga ya bata kai kai mamakin kai ya kai ka shiyu inda ba kuɗi ka ba wani abu ka bayar ba a kawai abu ne baiwa ce daga Allah Allah ya sa ka cikin shiryayyu Allah ka samu cikin shiryayyu Allah ka samu cikin shiryayyu wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins Allah yace hakika mun halitta ga jahannama da yawa daga cikin mutane daga yawa daga cikin aljanu da mutane lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata da ba sa fahimta da su walahum a'yunun la yusiruna biha kuma suna da idanun da ba sa gani da idanun walahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwan da ba sa ji da su ulaika kal an'am ire irin waɗannan kamar dabbobi suke Allah ya ce balhum azan kai sun ma fi dabbobi bata ulaika humul ghafilun waɗannan su ne gafalallu nuki na Allah ya tsare mu to kaga nan ma irin wannan ayoyin ka ji su shi ma sai kai ta gode ma Allah in ka ganka a layin muminai domin Allah ya ce wa laqad zara'ana li jahannama kasiran min aljin wal ins wato zara'a shine khalaqa kenan ai khalaqana waja'alna li jahannama kasiran min aljin wal ins mun sanya mun hayya'a mun hore ma wasu za su ta aiki irin aikin jahannama shine ma'ana zara'ana mun halitta kuma mun yassare masu mun halicce su sannan kuma mun yassare masu aikin da za su ce wanda zai kai su aljanna wanda zai kai su wuta shine ma'anar shi ai hayyanahum laha wa bi amali ahliha ya'malun wa innahu ta'ala lamma arada an yakhluqa al-khalqa alima ma hum amiluna qabla kaunihim kataba zalika inda hufi kitabin qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana tun kafin Allah ya halicci sammai da ƙasai. Allah ya halici ya sa aka rubuta duk abin da zai faru kafin shekara dubu hamsin da halittar duniya ma Allah ya sa duk an rubuta abin da zai faru a duniya da aikin da za a yi wanda suke yan wuta da aikin da za su yi an rubuta yan aljanna da yan aikin da za su yi na aljanna an rubuta to shi yasa an zo duniya kowane sai ta aiki kullum mai yassaru lima kala kowane sai ka ga abin da aka halice shi don shi shi za shi ya ta da za a yi a kaɗo shi ba zai ba ko da ya hau gwada bai can ƙarshe kafin lokacin mutuwa sai ya koma zuwa dai ga abin da aka rubuta mashi ɗin nan eh shi yasa ya zo cikin hadisin abdullahi bin amr bin al'ad manzo Sallam ya ce inna allaha qaddara maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin wa kana arshuhu ala Allah madaukaki ya ƙaddara maqadir al-khalqi duk abin da halittu zai faru akan sai zuka mak nan an kaddara ta tuni tana cikin makadir halitta ce daga cikin halittun Allah ba wai haka kawai ta zo babu kudura ta ubangiji ba wannan an yi wannan tun gabanin Allah ya halicci sammai da kansai bi 50 alfa sanatin wa kana arshuhu alal ma to kaga in kaji irin wannan sai kai ta godiya in ka ganka a layin mutane na kwarai kai ta addu'a Allah ya sa Allah ya karbi ranka kana kai wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal-ins haƙiƙa mun halitta ma jahannama da yawa daga cikin aljanu da mutane shi yasa kullum nake mana misali da population na duniya in ka duba nawa ne mutanen duniya yawan su tun da ba mu san aljanu ba amma mutane da su ga sanan ko ka ɗauki duniya yadda take rabin ta can rasha wajen asian country ka ɗauka wajen europe da nan mu afirka to sai ka duba ka ga can yan bangaren su china su ina ne nawa ne musulmi cikin su ka ɗauki china ta fi ko ina yawa a duniya to yi mafi yawan su kafirai ne majoritin minority ne musulmi rasha haka ko irin su india haka dukkan su minority su ne musulmi inda yawan suka fi kenan ka dawo mu nan afirkan ka gwada ka gani rabi da rabi ake balle ko can kasashen turai to kaga wannan duka abinda Allah ne ya faɗi kake ganin shi ƙararraga shi nan sannan ka dawo cikin musulmi su maka ka zo ka tace wanda suke kan tauhidi mai Allah ya ce mai annabi ya ce shi yasa ga siffar su Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata ba sa fahimta da su zuciya shi yasa ake cewa ita zuciya wasu ke cewa anan hankali yake dan nan zaka ji ana tare farin cewa suna da zuciya ma ba sa fahimta da ita saboda da zuciya ake ganewa da ita ake fahimta sai Allah ya ce wa lahum a ayyunan lafi na biya suna da idanu ga su tar mazazai kafiran duniya zuwa fi su gani gani ma na kere-kere da suke na harga shi nan technology iri-iri kai ba ka da irin idan su yanzu amma sai Allah ya ce ba fa sa gani da su lafi su na biya ba sa gani ga idan na ganin ya za a kera wannan ya za a yi ga fasa a ji daɗin rayuwar duniya amma a gane gaskiya a ganta abi ba su da wannan idan hmm. Allah ya ce walahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwa suna ji kwarai duk abin da ake faɗi kaɗe-kaɗe raye-raye bushe-bushe dushi suke ji kullum amma ba za su sa kunnen su ji Allah ya ce annabi ya ce ba in koma sun jin ba za su fahimta ba ko da sun jin ba za su je da kai ka ka gane ba shine la yasma'una biha sai Allah ya ce ulaika kal an'am kamar dabbobi suke ka dubi yau abin da rayuwar kafirai ya suke me bambancin su da su da dabbobi hmm? ka dubi rayuwar su yadda suke shi yasa sai Allah ya ce balhum adal sun mafi saboda ita dabba ba a ba ta hankali irin naka ba ita dabba ba aiko mata da manzo ba ita dabba ba aiko mata da littafi ba ashe kaga idan dan adam yayi irin abin da dabba take to yafi dabba bata domin kila da an ba ta hankali irin na dan adam an aiko mata risala da manzo kila da ta bi ita abin da yake daidai din amma ita ba ta da hankali dama ta cine ta sha kashi ta jima'i shi kenan. to kai ɗan adam da duka bar imani ka kasa gane gaskiya to sai ka zama dabba ma tafiya za ka mutane ke rayuwa a ga yadda suke rayuwa kamar dabbobi tsirara namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace gashi nan namiji ba mata shi haka iskanci iri-iri saboda mai hum wato ainihin azan sun fi ma dabbobin bata saboda mai an ba su hankali sun tamfarin ɗin shi ba su yi aiki da shi ba wala ka humul gafilun ire irin waɗannan Allah ya ce su ne ga falalu rafkananu kenan Allah ka tsare mu a wata ayatun cikin suratul ahqaf Allah madaukaki wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan agana, aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in iz kanu yajhaduna bi ayati Allah haka Allah ya ce kaga kenan Allah ya ce muka sanya masu sam'an ji kenan ne, gashe da kake ji suna ji wa da idan dunna ga su karara suna ji suna gani wa da zukata eh amma fa ma agana anhum sam'uhum jin su bai amfane su ba dan duk abin da ake karanta na Qur'anin nan to fa ba sa jin shi wala absaruhum ganin su bai amfane su ba dan ganin baya ganin gaskiya abi wala qidatuhum min shay'in haka nan zukatan su ba su amfane su da komai ba su haddace komai za ka same su sun haddace shirme in ma haddacewa za su amma zuciyar ba za ta haddace duk wani abu mai amfani ba yau ka dubi wa matasa da ake fama da su matasan musulmi ga ɗan musulmi bai haddace asharifin bashiru na biljanna ba guda goma nan da aka kawo wurare daban-daban za ka ga suna in ka ɗauki hudu sanannu dama abubakar umar usman ali sai shida talha ko abdurrahman bin auf zubairu bin al'awam sai wa abu ubaida sai wa sa'ad bin abi waqas sai sa'id bin zaid guda goma nan wanda suke haddace su bai iya ba amma yan kwallon duniya kafirai ya haddace sunansu ya haddace cimcim ɗin kwallon ya kuma haddace sadda ake kwallon ya kuma haddace nambobin yan kwallon ya ma sawo rigar kwallon ya sa a jikinsa yaran mu dukkan sunan matasa haka ake ta fama kwallo ya haddace arnan duniya kuma yana son su a zuciye shi tunda yana cikin tim ɗinsa shi yake mara ma baya shi yake so komai kafircin shi na san shi amma bai haddace waɗannan ashirin fi wasu muna birjanna ɗin ba guda goma nan balle ce ya ƙara kuma da ahalu badari balle ka ce ya haɗo da wanda suke bayar su rizwan hmm? su dubu ɗaya da ɗari hudu sahabbai gwarazan nan wanda ake koyi da su dakka mazaje kenan eh mutanen manzo sallallahu alaihi wasallam bai san su ba amma duk abin da za a faɗi na gaskiya sai ka gansu mun bukumun umurin fahim la yarji'un wannan dangane da munafikai haka Allah ya wasafa su kenan eh mun bukumun duk abin da za a faɗi kurame ne bebaye ne duk wazin da ake ba sa ji Allah ya tsare mu su ko makafirai Allah ya ce sun mun bukumun umurin fahim la ya'qilun ba sa ba sa hankalta duk abin da ake faɗi kafiri bai ganewa saboda haka yan uwa wajibi ne mu tsaya mu yi yara faɗa mu ɗora su kan ya za su amfani kansu in ba haka ba sai zama lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha akwai wata ayar ma da Allah ya ce walau alima Allahu fihim khairan asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun da Allah ya san alkhairi ta tare da su da ya ji yadda su alheri sai ai wa'azi su ji su gane kuma da sun jin za su juya baya ba za su imanin ba za su fikiri shi yasa kullum in ka gan ka kan shirya dan uwa gode ma Allah ka makalkala wannan gaskiyar kuma ka tsaya a kanta a wata yara Allah cewa cikin hajja hajji fa inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur E, ba idan dina ne ke makancewa ba zukatan da ke cikin kira za su suke makancewa kuma haka ne yau makafi nawa ake da su marasa ido amma manya manya malamai ne bajiman malamai a duniya idan su bai gani amma zuciyar tana gani sun haddace ƙwar'ani sun haddace sunna sun haddace maganar magabata sun malamai masu tsoron Allah ka gani amma ga idanun babu shi kuma can idan tar maza zai tantirin kafiri ya ke fahimci ayon Allah baya gane saboda zuciyar ta makance shi yasa Allah ya ce walau alima wa uku wato fa inna la ta'ma al absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah ka samu gane wata can ma Allah cewa wa man ya shi an zikir rahmani ko? eh wanda ya makance ya shi shi ne makanta ga haya kana gani dindimi irin ga ido gara ga shi ne irin wannan ba makanta ta ama da zai rice ba ganin a ga idan kwara-kwara yana gani amma bai gani wanda di ya makance ma ambatan mai rahama Allah ya ce nuqayyidu lahu shaytanan wa huwa lahu karim za mu tsora mashi shaidan za mu sallada shaidan a kan shi ya zama shi ne abokin shi tare suke duk wanda ka ga ana wa'azi bai ji to ko shaidan zai zo ya aure shi za ka ga suna tare da shaidan wa innahum la yasuddunahum an sabili wa ko haka Allah ce? wa innahum la yasuddunahum an sabili lallai za ka ga shaidanin suna toshe su ma gabanin hanya wani tafarki na Allah shaɗan ya masa katanga ya tsare su ba sa bi ba sa ganewa wa ya sabu na annahu mutadun kuma su ta zaton su akan shirya ciki ko ba kan shirya suke ba kan shirme ba haka ake ba yanzu shaɗan ya toshe su ga gane gaskiya sannan suna shirmen su kuma suna ganin su daidai suke yi Allah ka tsare mu ne Allah ya ce وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ <coughs> مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نعم الله مروك كيتش وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ولله الأسماء الحسنى الله maɗaukaki yana da sunaye mafiya kyau domin alhusna ya zo ne siga ce ta tafdili wato yana da sunaye mafiya kyau fada uku biha ku roƙe shi da su ko ku bauta mai da su wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ku kyala waɗannan da suke ƙetare iyaka suke ilhadi gani da sunayen Allah sunayensa sai ji zauna ma kanu malun da sannu za a sakan ka musu abin da suka kasance suna aikatawa to kaga abin da aka bamu kwaman Allah yana da suna ya kyawa mu roƙe shi da su amma yanzu ga mutum gashi wannan an baka garanti Allah yana da suna ya kyawa ka roƙe shi da su to ka je ka roƙe shi mana amma sai ka tafi ka je ka makalkale ma abubuwa na shaidanu a baka su ya damda da ya ilu ya kadafa ya ilu ko maganganu na shaidanu na surkulle shi za a ba mutum ya je ta zikiri da shi ko kuma zikirin da ba a san shi ba ga sunayen Allah ka karanta su askar na safi na maraice duk akwai sunayen Allah a ciki eh? amma sai ka ga mutum ya basu ya je ga wani zikirin da babu Allah yana da sunaye mafiya kyau mai ma'ana mafiya kyau Allah sunansa ya kunshi sunansa kuma ya kunshi siffarsa in ka ce al suna ne na Allah sannan kuma ya kunshi siffa ta rahama sannan kuma sunan ya dace da shi eh domin suna in shi sunan wani zai zama suna ne nashi amma bai dace da shi ba ko kuma siffar a siffanta shi da amma bai siffanta da siffar ba amma shi Allah sunayensu suna kunshe da siffofinsa kuma dukkan sunayen sun dace da shi siffofin ma haka misali shi ne yanzu misali da muka ci a rahmanu suna ne na Allah nashi ne sunansa ne siffarsa ce Shi ne a rahmanu kuma ya siffanta da siffa ta rahama shine arrahimu Rahimu sannan shine mai Al'alimu. Shi shine as-sami'u shine al-basiru duk sunayensa ne to kuma akwai siffofi na wannan sunayen kunshi a ciki da kace al-basiru mai gani to kuma yana da siffa ta mai ta gani sunansa ne al-basiru sannan kuma akwai siffa ta gani cikin kunshi cikin suna. haka nan as-sami'u shi yasa cikin ilhadi cikin sunayen Allah shine ka zo ka ce sami'un bila sami'in basirin bila basarin don ka kore ma Allah wai siffofin da suke cin suna mai gani ba tare da siffa kuma ta ganin ba mai ji ba tare da a'a wani irin haka ne wani in kana so ka mai da sindindin kenan ai sunayen Allah da siffofinsa suke nuna maka Allah shi ne Allah a ah, yanzu yana jin abin da muke anan wake da wannan siffa in ba shi ba kai ka san me ake a gidanku yanzu to yana da wannan siffar yana ganin mu duk abin da muke kai kana ganin abin da ake gidan gidanku hmm? ya san abin da muke yanzu yana gani yana ji kuma yana da iko akan wannan duk siffofi ne na Allah to mai wannan siffar shi yasa cancanta abota mashi ka kau da su ko ka ce ka cire siffofin ka atala su ilhadi ne ko kuma a abin da can kafirai na cikin mushrikai na ainihin ƙurashawa suka yi ƙirƙiran sunayen gumaka daga cikin sunan Allah irin su lata daga menene Allah manata daga almananu ko uzza daga al'azizu wannan shi ma ilhaji ne cikin sunayen Allah Allah ba a ƙirƙiran wani suna na wani gunki daga cikin a yanko daga cikin sunan Allah Allah sunayensa kyawawa ne nasa ne ya kaɗaita da su haka ne siffofin sama to dole ne mu lura da wannan in za mu roƙi Allah kuma roƙe shi da sunayensa yadda suke kuma sunayen da suka tabbata cikin ƙur'ani ko cikin sunna daga cikin sunayen da suka tabbata hadisi ya zo da su Allah yana da sunaye inna lillahi tis'an wa tis'ina isman eh inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'ata ko mi'atun ko kuwa mi'atan illa wahida Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya sai ka ce su ne tasa'in da tara su ake kira ɗari ba ɗaya man a ahsaha da khalal janna wanda duk ya kiyaye su ba ya haddace su ba ka ɗauko su Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu al-Azizu duk ga sanan cikin hadisai ka haddace amma kuma babu aiki da su ba shi yake nufi ba eh in ka haddace su ba nufi, amma kuma kai aiki da abin da sunan suka kunsa ah ka ce as-sami'u ka da Allah na jin ka yanzu ashe kaga ba za ka yi abin da kai abin da zai ji abin da kai ka san baya so ba yana ganin ka ashe ba za ka so ya ganka wurin da bai so ba ya san me kake ashe ba za ka so ya san kana abin da to kaga wannan shine aiki ka kiyaye dokokin Allah na yi kai na bari ka bari saboda ka san yana da suna da sifofi wanda iliminsa ya kewaye da kai jinka ya jinsa ya kewaye da kai haka nan duk sifofin nan to wannan shi ake so ma'ana wanda ya kiyaye su ya san su ya kiyaye ma'anarsu kuma ya aiki da su wannan lalle annabi ya ce da halal jannat ya shiga aljanna hadisi ne wanda yake ainihin ingantaccen hadisi to sai mu kiyaye walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ya kyau mu roƙe shi da su eh zaka roki Allah ka roƙe shi da sunayensa kana neman ilimi Allah kai kai ne al-alim allimni kai ne me ar-razzaq farzuqni ka roƙe shi da sunayensa kai kama kafa da su ka roƙe shi ka tafi kana can kana ta shirme sannan ka tabbatar ka kira Allah da sunan da ya tabbata kar ka je ka kira shi da sunan da ba nasa ba ba aya ba hadisi suna nan da yawa irin wannan irin su albaki irin su alhayatu ka janci abdulhayatu babu sunan Allah hayatu akwai sunan Allah alhayyu amma babu alhayatu ko haka na rashid ka jana abdulrashid abdulbaki duk babu su eh ka koma sai ka tabbatar da wannan suna je ka karanta qawaidul musula na ibnu taymiya na na na na ibnu usaymin zaka ƙara karuwa sosai akan al-asmaul husna wa sifatul ula wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ka kyala waɗannan da suke shishigi suke yin ilhadi game da sunayensa sai ji zauna ma kanu Da sannu za a sa kan ka musu da kasance suna aikatawa Allah ka sa mu gane me Allah ya ce wa بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين نعم الله ملوك تيتي وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون daga cikin abin da muka halitta in ji Allah akwai al'umma wata al'umma ta musamman ya haɗu na bilhaƙi suna shiriwa da gaskiya abin da yake gaskiya tonan suke fuskanta kuma ita suke bi ita suke gaskatawa wabihi ya kuma da gaskiyar nan suke hukunci malaman tafsiri suka ce wato ainihin an suwane ne wani al'umma eh, in an ce wa mimman halakana ba'dul umami ummatun qa'imatun bil haqqi qawlan wa amalan suna nan tsaye akan gaskiya ƙaunin sun za su gaskiya haka nan kuma amalan aikin sun za aikata za su yi shi bisa gaskiya yahduna bil haqqi ma'ana yaqulunahu wa yad'una ilay suna faɗansa a bakinsu kuma suna kira zuwa ga gaskiya eh sai Allah ya ce wa bihi ya'dilun ya'maluna wa yaqaduna shi suke yin me suke yin aiki in sun je za su yi hukunci da gaske suke hukunci ba sa yi da wani abu na son zuciya suke nan eh aka ce wa qad jaa fil asari anna al murad bi hadhihi al umma al madhkurati fil aya hiya hadhihi al ummatu al muhammadiyya ce wannan umma da aka faɗi a wannan aya ana nufin al umma ta manzo sallallahu alaihi wa sallam haka nan wato ainihin sa'id an qatada haka ya faɗi fi tafsiri hadhihi al aya mai eh, balagani ne nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza qara hadhihi al-aya hadhihi lakum wa qad ya'ta al-qauma bayna aydikum mislaha sai dai da ya gama bayani can karshe sai ya ce kuma a cikin shi isnadin ko kuma sanadin wannan magana akwai mai rauni wanda aka samu wanda yake kenan aiki da ita zai wahala almuhim dai Allah ya ce wa mimman khalaqana ummatu daga cikin abin da muka halitta kai wata al'umma sai mu yaduwa mu ci Allah ya sa muna ciki Allah ya sa muna ciki tunda mu muna cikin abin da Allah ya halitta kuma muna cikin al'ummomi to Allah ya sa muna cikin al'umma da take aiki da gaskiya take faɗin gaskiya kuma take hukunci da gaskiya Allah ya ce na kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun aka karanta ko waɗannan da suke ƙaryata ayoyinmu Allah ya ce za mu yi masu sakin talala za mu riƙa bin su a hankali a hankali min haisu layalamun har su kai inda ba su sani ba wato sannan mu damƙe su eh sanar sadrijuhum min haisu layalamun za mu yi musakin talala sannan kwatsam sai mu kama su ta inda ba su zato shine istiraji. wa umli lahum za mu yi musu sakin talala inda kai dimatin lallai sakin talala na mai ƙarfi ne in ji Allah to za ka ga wannan ayoyin irin su ma akwai ban tsoron gaske domin malamai kamar na ibn kasir kaga cewa abin da ake nufi da wato zai Allah zai kama su wallazina yukazzi wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suke karyata ayoyinmu sun ƙi imani da su an faɗi sun ƙi yadda sanar sadurjihun za mu yi masu mai za mu bi su a hankali daraja mataki-mataki min haisu alamun sanar mu da ƙista inda ba sa zato ibn kasir sai ya ce ma'anarsa annahu yuftahu lahum eh, abwabu rizqi mutum ne ya fanɗare ma Allah amma kuma sai ga ya fara neman kuɗi sai ga an buɗo mai hanyoyin arziki dukiyar gata nan kamar shi yake ba kan shi kila ya faɗa harkar canfe-canfe da tsafe-tsafe da harkar bi wannan harkokin kasan yanzu masu kuɗaɗe wasu galibinsu harka suke ta me tsafi an shiga tsafi an shiga an dumu-dumu kaga an riga an mai kiran an kare ta aya Allah yanzu Allah ya hana ya hana tsafi ya hana canji, ya hana bokanci ya hana bori ya hana komai inda za ka da Allah kaɗai za ka arzikin arzikinka da shi za ka dogara da zai ga suna mu'amala da irin wannan harka to fa idan ya tafi shi ne sai ka ga sai a buɗo mai kuma ƙofofin samun gasuna wa wujuhul ma'ash rayuwa kaga ta ko ina yana ta fantamawa e fi duniya a nan duniya hatta ya tarru bi ma hum fi har sai ya rudu da abin da ke ce ga duniya ma kamar ta su ce da abin da suka ce mulki ne shi ake yi sai abin da suka faɗa a ji yanzu dubi kafirin duniya yau da suke sai abin da suka ga dama abin da suka kulla in sun gafari sun ce baki ne dole a yadda in suka ga baki suka ce haka dai saboda su ne suke faɗi ta kowace fuska ta fuskar siyasa tattalin arziki zamantakewa waye waye ne komai harkar tsaro inda suke so a zauna lafiya inda ba su su kai fitina to kaga Allah ya ce dirjihum za mu sakin talala duniya ta budo sai da suka faɗi din komai eh sannan waya ta kiduna annahum ala shay sai su ta zatan akan daidai suke in masu jingina kansu zuwa musulunci ne su ta zatan can ma san ma lahira an je su ne akan gaba ne ne ba dai magana ce ta fantama ba to can din ma mu za mu fantama ko kama kala ta'ala kama yadda Allah ya ce falamma nasu ma zukiru be fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in yayin da suka manta ambato ma'ana tar mun karanta shi a ba suka bar abin da aka tunatar da su na Qur'ani sai mu budo musu fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in komai zai kaga mulkin su suke faɗi kuɗin na duniya gashi na an ba su jin daɗin ne waye ne komai fatahna alaihim ko abwaaba kulli shay'in hatta Iza farihu bima utu har yanda suka fara farin ciki da abin da aka ba su Allah ya ce akhadnahum baktatan kwatsam sai mu rike su ran nan sai mu kama su sai mu cafke su fa idza hum mublisun falam sai ka gansu ayi suna qanitun kuma sun dai da tsammani an damke su shikenan sai kuma sai ta ashe haka abin yake wa qul ya dabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin to kaga wannan aya istidraji yan uwa kullun ba abin farin ciki ba ne mutum yana ta saɓo amma kuma ka ga duniya an buɗo mai ita ko kuma lafiya an ba shi yafi kowa ƙarfi da lafiya ko zazzaɓi bai yi amma kuma gaza yake ta yi hmm? mulkin ne shi nan su ake taba yayye maimaita ya wane ne abin da duka to irin wannan istidrajin ba wani abin farin ciki bane wanda ake masu shi domin mai Allah ya ce wa umli lahu za mu yi masu ne shi ne a ɗan sake sa sakin talala kasan talala da yawa ma yara ba san ba mai ake nufi da talala ya mutumin kawai wanda ya san jaki ya san saniya ya san waye da za a ɗaura hannu dama a jawo ta ko sake ta ta ga kamar za ta kai wurin bana da talala ba za ta kai ba sai a rai da aka ga dama a tattaro a jawo ta a kawo ta inda ake so ba haka za a yi masa duk su fanta ma a duniya su yi nan nan kwatsam ya tara duniyar daga tara sai ne sai banki ya tara a bankuna ya waye ne daga nan kuma sai mai sai tsuwa ya zo danne shi cututtuka irin na zamanin nan ba iya motsawa shuga ta hau kitse ya yi yawa ba dai ya danna wurare ya danna zuciya danna ina ne ko ya kuke dariya haka wanzu kira su nan wallahi tallahi ba ka da maganin tsufa kana nan da ƙuruciyar kare da tsufa zo sai danne ka ya ce shuga ya hau jini ya hau <clears throat> kitse ya hau <clears throat> duk waɗannan abubuwa ne wanda suke da normal baka ma san da su ba baka san san da sugar ka take ja take saita a jikinka ba ka sha da yawa ta yi aji babu ta ƙara duk baka sani ba kana ta buge buyanka. tare da tsufa ya zo tukuna wa na'urar suka daina aiki ta ji ce shuga ta hau jinin ne yana daidai ka san da can kana yaran ka kana ta shirman ka ba baka san da jinin yake bai sawa bai sauka daidai wa daida tsufa na zuwa shi kenan duk nawarin sun daina aiki to ka kaya mun baka bi Allah ba baka bi manzo ba mutuwa kuma ana nan ba wai nan za a tsaya ba abin da ba ka ne zai faru shine me mutuwa ka tara dukiya ka tara duniya ka yi komai kwatsan tsufa ya zo daga tsufan sai mutuwa daga mutuwa sai ina sai kabari abinda ka tara na duniya kuma sai hisabi na tana jiranka wa umli lahum inna kaidi matin haka Allah ya ce me Allah ya ce awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin na'am awalam في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون نعم الله مدوكك يتي أولم يتفكروا shin ba za su yi cancantuni ba su wanda suke karyata ayyuna namu ga hujjoji nan sun bayyana karar ba za su tunani ba ne ma bi sahibihin min jinna babu hauka tattare da wannan ma'abucin nasu ko abokin nasu babu hauka ba za su tintintini ba sun fasan manzo tun yana yaren shi sun samu suna amin amintacce ko kimtsatse shiryayye duk sun sani to yanzu ba za su tintinti ni ba akan abin da suke da shi na ilimi akan shi sai su zo su rika ce mai majnun sahirun kazzab eh? ba sa tunani wannan akwai tunani abin da yake gaya da ka san shi hakikanin shi gaskiyar shi amma saboda son zuciya sai ka zo ka canza masa suna ne Allah ya ce awalam ya tafakkaru wai ba za su tunani ba ne ma bi sahibihim min jinna babu hauka tare da wannan ma'abucin nasu tare da abokinsu in huwa illa nazirun mubin shi ba kowa bane face mai gargadi gare ku ko mai bayyanannen gargadi annabi Allah ya aiko shi da risala da manzanci da sako kuma ba ba ba ce ba sihiri bane karara bayanin Qur'ani yake littafi ne wanda yake zancensa babu wani abin nan ba sihiri a ciki zance ne na gaskiya hmm? in huwa illa nazirun mubin ba kowa bane shi face mai gargaɗi a gare ku amma sai kuke jingina masa hauka saboda ƙin gaskiya duka an ce shawa wanda suke gaya ma annabi mahaukaci sun san ƙarya suke yi annabi gaskiya wato sun san shi mai gaskiya ne tuntuntuni haka suka san shi haka ya tashi haka dukkan annabawa Allah ya tsare su tun ƙuruciyarsu sai ka ga Allah ya tsaftace su ya kare su ba sa abubuwa wanda ake wanda bai dace ba to haka suka sani amma saboda kin gaskiya kuma haka ɗabi'a take har har gobe idan ƙiyayya ta shiga musamman ta aƙida to sai ka gaba abin da ba za a jingina ma wanda ake gaba da shi ba a ce mahaukaci ne a ce wawa ne a ce ya cika zafin kai a ce kaza kaza ba abin ba a jingina mashi Allah ya ce awalam yanzuru fi malakuti samawati wal shin yanzu ba za su yi duba ba zuwa ga halittu na sammai da kasai Hmm? malakutu samawati wal ard abinda Allah ya mallaka a cikin sammai da kuma ƙasa wa ma Allah min shay'in da abinda Allah ya halitta na wani abu a cikin sammai da ƙasai din ko kuma tsakankanin su hmm? duk ba za su duba bane su ga wannan wani asa an yakuna qad tara ba ajaluhum kuma gashi irin ya kusa ya kasance ajalin su fa ya zo ya mamma gaba ɗaya ta tashi domin zuwan annabi yana cikin alamomin tashin kiyama tunda shi ne na ƙarshe daga shi ba kowa kuma sai tashin ta fa ayyi hadisin ba da huyuminun wai da wani zancen za su imani bayan shi alƙur'ani in ba su yadda da ƙur'ani ba zancen Allah to kuma wani zancen ne bayan su za su imani da shi Allah yana nuna mana cewa su masu ƙaryata ayoyin Allah to su duba su ga sammai halittu na sammai shine awalam yanzuru fi malakuti samawa wal ard ki kallo mutum ya daga kai ya ga saman nan kawai ga ta nan eh da gairi amadin tarauna ba wani kirki fila ko tirka ko dirka ake cewa da ta tokare ta kawai ga ta nan haka kuma tun da take ba ranar da ake cewa ta can ya lotso can ya gajiya za a yi renovation can za a gyara can gidanka kake ma renovation in ka mutu a rushe ma a sake wani a wurin ga sunan muna gani a unguwanan ga sunan duk misali duk misalai ga sanan kana mutuwa tani ne an mamanta da kai an sai da gidan an fatattake shi an sake ginin shi da Allah ya sa za ka dawo ya kai mamaki wannan duniya wallahi ka ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah mu nemi lahiran mu ita ce matabbata awalan yanzu rufi malakuti samawati wal hmm? ka dubi saman nan yadda take malakuti samawati kenan mallakar Allah da take cikin samai da ikon sa kenan halittunsa ne da kuma ƙasa da abin da ke tsakaninsu duka mallakar sani kuma kalakallahu min sha'in da abin da ma Allah ya lantar ko koma menene ne komai kankanta shi na shi ne halitta sani kayansa ne ikonsa sani mallakarsa ne wasa ne don ba ku yadda ba wa ana asa an ya kuna ƙarik tara ba ajalin ya kusa fa ajalinsu ya kusanto ko ajali na mutuwa ta zo in tafi ko kuma kiyama ta zo a tashi gaba ɗaya akwai wanda za a fasa ne babu duk wanda ya mutu faƙaɗi ƙamar kiyamatu kiyama ta tsaya mashi sai kuma jiran tashin kiyama yana barzahu yana jiran lokaci kawai Allah ka samu ga da kyau eh Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba ba'dahu yu'minun wai da wani abu da wani zancen za su imani ne in ba shi Qur'ani ba ai Qur'ani ne zancen Allah wanda babu wani zance irin sa eh wai wannan wannan aya da ita ce yan Qur'ani suke kafa hujja sai su ce ai sai su fassara wurin ba yadda magabata suka fassara ba a ganin ta fa zai ayyi hadisin ba da hulminu da wani zancen bayan shi ƙur'ani za a yi imani wai suke faɗin har hadisi ma hadisi ma yana cikin hadis hadis ko bai ayyi hadisai to hadisi in ka bada ce kala ƙato saboda za a ci haddasa na fulan a kabara na fulan a kabara na akai kan manzo to ya za a yi da wani ya yi da wani zancen shi ne ƙur'ani kaɗai to wanda irin fasara ce haka magabata suka ci ai sun san da wannan ayar annabi ke cewa laqad utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu hakika an bani qur'ani da kwatankwacin qur'ani tare da shi to ina zaka kai hadisin kenan hmm? kuma qur'ani sunna ce take maka bayanin qur'ani in an baka da qur'ani kada ya zaka yi sallah ya zaka yi ayyukan ibada sai ka hada shi da sunna zaka yi dan uwa na ga ai karshe daya za ta iya shiga ko bismillah الأصنام ويذرهم في طغيانهم يعمهون نعم الله مدوكك يتشى من يضلل الله فلا هادي له wanda fa Allah ya batar Allah ya rubuta masa bata haka ne to babu kuma iya shirye da shi wa yadharuhum fi dughyanihim yamahun zalla zai basu cikin imuwarsu cikin batarsu suna ta imuwa eh cikin bauɗewarsu kenan ibn kasir yace man man kata man kutiba alaihi zalalatu fa innahu la yahdihi ahad wanda duk aka riga tamfil azal a rubuta masa halaka bata kenan to ba wanda sai shirye da shi Allah ka samu cikin shirye Allah ka samu cikin shirye walau nazara li nafsihi fi ma nazara fa innahu la yajzi anhu shay'a shine ta Allah ya ce man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a wa man yuridillahu fitnatahu wanda Allah ya nufin sa da zai kafirci zai munafunci zai ja'irci falan tamlika lahu min Allah shay'a bar isa ka mallaki masa komai ba a wurin Allah wannan abin da aka rubuta mai din shi yi? a wata cikin suratu Yunus Allah ce qulin zuru ma za fi samawati wal ard wa ma tughni al ayatu wan an qaumin la yu'minun eh qulin zuru ku duba mana ma za fi samawati wal ardi me ke cikin sammai na halittu da kuma ƙasa wa ma tugunil ayatu wan nuzuru an qaumi laminun mutanen nan da ba sa imani da Allah gargadi da ayoyi da za a saukan masu wasu ma na mu'jiza zamanin annabawansu wan nuzur da gargaɗi da jan kunne baya amfana waɗannan da ba sa imani da Allah Allah ka sa mu cikin masu imani Allah ka sa mu cikin shiryayyu kwaye gaba za ta shiga to abinda muka faɗi daidai Allah ya mana tare a lada abinda ne kuskure Allah gafarta Allah ka ba mu albarkacin Qur'ani Allah ka ba mu ikon aiki da shi wannan wata da muke ciki da wannan kwanaki Allah muna addu'a ka datar da mu da ran lailatul qadri Allah ka datar da mu abinda kake datar mu bayinka Allah ka sa mu dace Allah ka karbi ibadunmu Allah ka sa su zama sababin shigan mu aljanna Allah ka shirye mana da zuri'an mu Allah ka shirya mana da al'ummanmu matasanmu Allah ka kama hannunsu Allah ka ɗora su kan hanya daidai shugabanninmu Allah ka nuna masu gaskiya gaskiya ce ka ba su ikon binta ka nuna masa ƙarya ƙarya ce ka ba su ikon guje mata Allah malja'a wala manja minka illa ilaika laka alhamdu ala ma qadaita wa laka shukru ala ma hadaita nastaghfiruka Allahumma min jami'i dhunubi wal khata'a wa natubu ilayk bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdu lillahi rabbil alamin